‘Yan fashin daji sun kai hari ga ɗaliban wata makarantar sakandaren kaka Dawo da ke garin Bobi ta yankin ƙaramar hukumar Mariga a jihar Niger, Najeriya. Bayanai dai daga yankin sun nuna cewa ‘yan fashin dajin ba su samu nasarar kama ɗaliban ba amma dai sun hallaka ɗaya daga cikin ɗaliban a daidai lokacin da yake ƙoƙarin tserewa daga makarantar wani mazaunin garin na bobi da ya tsallaka rijiya da baya kuma ya nemi a sake sunansa ya ce ya zuwa lokacin da muke magana da shi suna cikin wani yanayi na tashin hankali. Sun kashe ɗalibi guda ɗan dai secondary school bobi. Ta cikin makarantar suka shigo tsambul. Ta cikin makarantar suka ratso. Eh suka ratso ko da suka ratso ba kowa sai suka tsallaka titi suka je asibiti Allah ya sa akwai kanina a ciki wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya bakar to shi bisa filin ya haye yana jin motsin su ya ce yana jin lokacin da suka hali da yaron to amma eh, ka ce ba kowa makarantar ina suka samu yaron to shi yaron dama su uku aka bari ciki da malami guda da ɗalibi ɗaya ɗin shi to shi dama yaron yana da mota ya shiga ya shiga mota kenan ya juya sai su kuma barayin gasu, ya ja mota don a halbi motar ya je ya tsallaka titi wajen asibiti ya ajiye motar ne sai ya sauka kamar da gudu haka sai wani ya halbe shi. Kawa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga gwamnatin jihar Niger akan wannan sabon hari na ranar talatan nan domin kuwa ƙoƙarin samun sakataren gwamnatin jihar Niger Ahmad Ibrahim Matani ta wayar salula ya ci tura. To amma shugaban riko na ƙaramar hukumar ta Mariga, Honorable Adamu Kasuwan Garba, ya tabbatar da kashe wannan ɗalibi da ya ci ya zo makarantar ne domin ya rubuta jarabawa ta neko da ake rubutawa a halin yanzu. Jarabawa neko ne zai zo ya yi, sauran yan uwan sun samu nasarar tserewa shi ne suka hallaka. Rundunar 'yan sanda ta jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Monday Bala Curious ya ce suna gudanar da bincike akan al'amarin domin kuwa ba su tabbatar da abin da ya faru ba a wurin. According to what by era kwanda to me amma cikin gari ne ma aka jima yaro nan ciwo aka shi yanzu ma an bi ma sojoji suka bi suka da deal with them akwai guda biyu ga an kama su da finigogi ma muna bincike amma ba mu tabbatar ba ya zuwa yanzu dai bayanai sun nuna cewa akwai garuruwa da dama a wasu yankuna na kananan hukumomin jihar Niger da makarantunsu na boko ke rufe a sakamakon wannan matsala ta 'yan fashin daji masu garkuwa da mutane. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.